الأوهام إلا الله الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في قبر كرادوس كلتا رجال ونساء نفضيلة الدكتور سعد بن يوسف أبو عزيز hafizahullahu ta'ala bisa ga yaddar Allah za mu ci gaba da karatu idan zan yi tunawa daidai yau da ikon Allah za mu tashi a kayan darasi na ashirin da uku haka ne tayyib sahabi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya sati da ya gabata karatunmu ya kai ya kawo ne ga baki ɗaya a kayin wasiyoyin Ali ibn Abi Talib iliminsa zuhudunsa wato takatsantsan da duniya da ikon Allah mun tashi akan wasiya da ya yi mun shiga cikin takadan sai dama lokaci ya yi ina ga za mu zo daga kayan farkon takadan a guguje mu ɗan yi abin da bahaushe ke cewa waiwaye adon tafiya mafhum tayyib wannan nasiha ko kuma wasiya da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yayi bil haƙiƙa ga duk wanda ya karanta babi guda biyu da zamu karanta nan gaba kaɗan kai tsaye zai gane maganar babu wanda ba da shafa ba idan kai ɗalibin ilimi ne iri na an baka shawari an ma nasiha idan kai malami ne mai karantarwa an maka nasiha an baka shawari idan kai ɗan kasuwa ne an baka shawari idan kai ma'aikacin gwamnati ne an baka shawari bi ma'ana wasiyoyi biyu da zamu karanta a nan gaba kaɗan ko kuma babi guda biyu duk kategori na jama'a da kake ciki babu wanda ba taɓa ka ba abun da ke da muhimmanci a wurin mu mu ahlus sunna shine duk abun da muka karanta karantar da mu yin kokarin aiki da shi ba ilimi ke zama abun sha'awa ba sai dai aiki da ilimi kula da wannan idan muna karatun ni da ku ga baki daya kowa rika gwama abun da aikinsa ya rika jin shi ake gaya wa maganar ba wai wani wanda bai zo wajen karatun ba hikimar zuwan mu karatu kullum shine mu yi kokarin gyara kurakuran mu zo bayan Allah na kwarai bahaushe ce idan kana da kyawu ka kara da wanka so ko da alhamdulillah muna ga muna kokarin kama hanya to wajibi ne kuma the same abin da muke karantawa ya rika tasiri a jikinmu yana canja mana ayyukan mu muna kara zama bayin Allah na kware Allah ya sa mu a cikin bayin nasa na kware idan muka yi waiwaye dan kaɗan malam ya yace wasiyatun ukhra tuktabu bi ahrufin min nurin wata wasiyya kuma ta daban wanda ake rubuta da haruffa na haske wasiyyar bai an rubuta ta ne da ruwan zinare akan kuma faifayin zuciya wannan wasiyya kuma ana rubuta ta da ainihin haruffa ne na haske bi ba bakar wada ba ba ja ba bulu ba Allah ya ba mu ikon aiki da ita an kuma ibn ziyad kala kuma ibn ziyad rahmatullahi alaihi yace akhadha ali ibn abi talib radiyallahu anhu biyadi ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda ya kama hannuna wata rana fa akhrajani ila nahiyatil jubban sai fita da ni zuwa can karshen kabarurruka bayan gari ya kama hannu muka ta tafiya tun daga cikin gari har bayan gari can wajen kabarurruka falamma asharna lokacin da asuba ta yi bi ma'ana a can muka je muka kwana da shi jalasa ali ibn abi talib yana zaune sai tashi ya zauna thumma tanaffasa sai numfashi mun fahimta ko tayyib thumma qala sai yace ya kuma ibn ziyad ya kai kuma ibn ziyad ka sani alqulubu awiyatun zukata Allah ya yi su suna iya karban gaskiya Allah ya zukata ana iya tarbiyyantar da su wajen bin Allah zukata sukan zama daga fajirai zuwa zukata na kwarai duk wanda ya duba tarihin sahabbai irin yadda suka yi a jahiliya da yadda suka dawo musulunci suke bawa addinin Allah lokacinsu da jininsu da dukiyarsu zai gane cewa lalle zukata suna kiyaye abin da ake faɗa ko mu da muke tare anan alhamdulillah jama'a in ba dan albarkacin wa'azi ya da hawa nan muke ba yanda wani na stadium wani yana can filin kwallon har yanzu wani yana can bakin sinima iya jira lokaci yayi wani yana can bayan gari yana harkokin da ya ga dama wannan gidan giya kowa dai da irin harkokinsa to amma dai ni'imar Allah da kuma tasirin qala Allah qala rasulullahi shi yasa duk muka zo nan muka zauna a wurin amma zuciyar dan adam daman asalinta ba haka take ba sai dai ana tura mata imani sai ta rika yin seti Allah yasa sa zukatan mu seti fa khairuha aw aha yace mafi alkhairin zuciya ita ce wacce da bi kowace wajen karban gaskiya zuciya ta fi kowace lankwasuwa zuwa ga kiyaye gaskiya take da mika kayi zuwa ga qala Allahu qala sallallahu alaihi wasallam sai yace ihfaz ma aqulu lak na haka kuma ibn ziyad ka kiyaye abin da zan gaya maka yanzu wa'azi zan ma yi kokarin kiyayewa zuciyar dan adam na karban gaskiya so da haka kiyaye wannan in ka gaba ka kiyaye ba kai ka ki tarbiyyanta da zuciyarka zuwa karban gaskiya sai yace annasu salafatun mutane gabaki ɗaya a duniya suna rabuwa zuwa ga group uku ne duk mutumin duniya ba makawa sai ya shiga one of the three groups da muke da shi ko group na farko ko group na biyu ko group na uku na farko yace fa alimun rabbani ana samun mai ilimi rabbani wanda yake mai tarbiyyar ilimi wanda muka ce abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace al-alimun rabbani sune malamai waɗannan sune da yace ulama fukaha wanda suke da tsananin haƙuri wajen da'awa sannan kuma suna da fahimtar addini ga haƙuri ga fahimta sannan kuma imamul bukhari rahimahullah yana fasar rabbani da cewa alladhi yurabbi nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi shine mutumin da ke karantar da mutane mataki mataki ya karantar da su kaza an sun gane a ƙara matsa gaba bai karantar da su abun da yafi karfin kwakwalwarsu yana gane cewa yanzu mutum da ya musulunta in za a karantar da shi me dace ka yi ba za ka zo kana magana akan sabanin shin an dagowa ruku'i za a saki hannu ne ko za a miyar kirji ba in kai wannan sai ka ruɗa shi abin da ya fi dacewa da shi a lokacin shine a karantar da shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah idan ka je kauye akwai da abin da dace ka musu za ka musu da'awa akan shirka ne akan bid'a amma kuma tare da targibi da tarhibi kana kawo aljanna ɗanye ɗanye gaban su sai kowa saki ya fara lin shaidu sai ka turo wuta kuma to kowane mutum sai ka duba matsayinsa kake da'awa gare shi to Imam Bukhari ya ce to wannan shine rabbani wanda yake iya gane jama'ar da ya saka a gaba san kuma wani irin language zai magana gaba gare su kuma Qur'ani ya karantar da mu da abin da ake so mu zama rabbaniyai walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna don haka gabaki daya duniya abin da Allah ke bukatar mu da shi kowa ya zama rabbani mun yi bayani mai dan tsawo a kayan sati da ya gabata na biyu yace wa muta'allimun ala sabilin najah da kuma mutumin da ke neman ilimi amma na ala sabilin naja akan hanyar rabauta ilimin da ya kama kawai yana neman tsira ne jama'a ilimi akan hanyar rabauta iya da matakai wannan kuma nasiha ne zuwa gare ni da gare ka ɗalibin ilimi na farko an yi zuwa ga malaman mu wannan kuma na biyu zuwa gare mu ake ɗalibai muta'allimun ala sabilin najah mai neman ilimi akan hanyar tsira neman ilimi akan hanyar tsira number one abin da ke sa a tsira shine ikhlasi a neman ilimi kawai a nemi ilimi lillahi duk abin da zaka yi da ilimi lillahi karka nemi ilimi saboda malamai na kaza karka nemi ilimi don kada ce kai kar ya zama niyyarka don a ce wani a'a kana neman ilimi lillahi khalisan liwajhi Allah idan ba mu nemi ilimi don Allah ba wallahi l'adin mun kama hanyar halaka ga hadisi abun tsoro jama'a mutane uku hadisi a cikin sahihu muslim mutane uku da Allah yake fara kai su wuta akwai wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba su ne gawar farko a wuta hadisin a takaitar da gaita yace ke cewa awwalin nasu yuqda yawmal qiyama rajulun istushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت قاتلت ليقال أنت جريء فقد قيل فصهب على وجهه حتى ألقي في النار gawar farko a wuta shine mutumin da ya mutu a filin yaki. Allah sai ya zo da shi gobe kiyama sai ya ce me kai a rayuwarka sai ya ce ya Allah na yi yaƙi a tafarkinka hatta shitu har aka shi ni sai Allah ya ce ka zabta ƙarya kake yi yi yaƙi ne kawai don a ce kai mai ƙarfi ne fasuhi ba ala wajihi hatta ulke finnar sai a kwantar da kumatun sanan a ƙasa sai a ɗauki kafafuwansa su koma sama abin da yara ke cewa sai a nuna wa Allah ko sai a ɗaga ƙafafuwan sama sai a ja shi zuwa ga wutar jahannama Allah ya ce kayi wannan ne kawai don a ce kai jarumi ne to an faɗa a duniya magana ta ƙare a wurin sai na biyu ya ce wa rajulun ta'allamal ilma speaker na yi ko to ai ana yi jini wa qara fa bihi fa'arrafahu ni'amahu fa qala fama amilta fiha qala ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika alquran qala ta'allamta alilm li yuqala anta alimun wa qara'at alquran li yuqalu anta qari'un faqad qila thumma suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar mutum na biyu shine mutumin da Allah ya bashi ilimi ya nemi ilimi wa allamahu ya ilmantar da ilimin wa qara'a alquran ya karanta ƙur'ani. fa utiya bihi sai a zo da wannan mutumin jama'a wannan hadisi da muke magana a kayansa imamu Abuhuraira huraira radiyallahu anhu lokacin da yake son karantar da mutane sun zo sun tambaye shi me ka ji annabin Allah faɗa kan mutumin da ya nemi ilimi ba don Allah ba menene matsayinsa gaba ga Allah gobe kiyama kawai niyyarsa ba don Allah bai nemi ilimi Abu Hurairah radiyallahu anhu sai dauko magana ya ce haddathna Rasulullah zai karanta wannan hadisi suka ce sai ya faɗi ya suma a wurin da yake zaune idan ya suma sai an dauki lokaci mai tsawo sai ya farfado da kyar sai ya tashi ya zauna sai sake cewa na rasulullah sai ya sake faɗi ya suma jama'ar da ke wurin suka ce sai mun jira shi tsawon lokaci sai ya farfado sai ya sake cewa na rasulullah sai ya faɗi ya suma sanda ya suma suma uku gabanin ya karanta hadisin nan wallahi abin bai samu ikon nakalo hadisin gare ka da gare ni ba sanda ya suma uku a karo na hudu ne sai daure yake faɗan magana din yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna awwalan nas yuqda yawm al-qiyama alimun istushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu har yazo kan wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an qala fama amilta fiha wallahi al-azim san da yasu ma uku a karo na hudu yake faɗan wannan hadisi din da aka ɗauki hadisin sai aka je aka tari mu'awiya radiyallahu anhu ya tafiya ana karanta mar hadisin sai faɗi su ma a wurin kawai karanta hadisin aka yi sai faɗi su mataki kyawu akwai abin da ya kai wannan musifa mutum ya tsaya ya nemi ilimi ya karantar da ilimin ya karanta qur'anin Allah ya karantar gashi gaba ga Allah fa utiya bihi Allah ya sa a zo da shi fa arrafahu ni'amahu Allah ya sa ilmantar da shi ni'imar da Allah ya bashi an baka ilimi an baka kaza an baka kaza sai a ce fa ma aminta fiha me kai da ilimin yace ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al Allah na nemi ilimi na karantar da ilimin na kuma karanta Qur'ani don kai Allah yace kazabta ƙarya kake yi ta'allamta al-ilm li yuqalu anta alim ka nemi ilimi don a ce kai malami ne wa qara'ta al-Qur'ana li yuqalu anta qari ka karanta Qur'ani don a ce kai mai katun Qur'ani ne fa kadi qila to an faɗa a duniya an ce kai makarancin Qur'ani ne fa suhiba ala wajhihi hatta ulqi fi sai a mai da fiskar sa kasa sai a da kafafuwansa sama sai a ja shi zuwa ga wutar jahannama jama'a akwai musifar da ya wuce wannan mutum ba fa bai nemi ilimin ya nemi ilimin amma na mai halakar da shi bai nemi ilimi don Allah ba to haka ba mu da mafita a rayuwarmu sai dai kawai mu nemi ilimi don Allah ka nemi ilimi don ka san Allah ka bauta wa Allah amma na duk wani abun da yasa ka nemi ilimi matukar ba don bautan Allah ba to an shiga ku gaba ga Allah gobe kiyama ba za mu kai labari ba abun da kawai zai taimake mu muna neman ilimi don Allah muna karantar da ilimi don Allah Allah ya ba mu ikon yin haka na biyu daga cikin abin da ke bayyana cewa hanyar tsira ga mai neman ilimi shine in zai nemi ilimi ya nemi ilimi mai amfani ilimin ƙur'ani ilimin hadisi ilimin fikihu ilimi na wasa'in da ke taimaka fahimci ƙur'ani da hadisi wannan yana da matukar muhimmanci ga duk ɗalibin ilimi saboda akwai ilimin da idan ka neme shi halaka ne shi na bakara wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa mashtaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun ilimin sihiri ilimin bokanci ilimin tsafi wannan halaka ne don haka hatta ilimi na zamani da ke zuwa gare mu yau abinda hadisi ya gaya mana shine duk abin da ya zo gare mu daga western world mu auna mu ga compatibility da qur'ani ko sunna Allah ya mana baiwa da Qur'ani da sunna su ne impeccable and infallible source of knowledge da muke da su wanda babu kuskure a cikin su ko da kada so duk abin da ya zo gare mu daga western world abin da manzon tsira ya gaya mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum kada ku karyata ma'abuta littafi kada ku gaskata su do not belie the people of the book or unconditionally accept what is whatsoever they say idan sun faɗi magana sai ku auna in ta dace da ƙur'ani da sunna ku karɓe ta in ta saba ku mayar musu kayan su so haka duk abin da ya zo ga musulmi daga western world sai auna shi to yau shine abin da ake karanci duk abin da western world suka kawo gare mu ya dace bai dace ba mai kyau ne mara kyau ne ba mu damuwa kawai zamani ne eh ci gaba ne eh sai kawai mu bi su sunna jama'ar da Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin jama'a da idan muka yi da'a gare su saboda kafa za su da mu kafir bayan mun yi imani kuma gashi a cikin koyi da su ake zama mushrikai adamin Allah yake bayani la tattabi'un la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujra riddin la dakhaltumuhu hadisi cikin sunan Abu Dawud rahimahullah za ku yi ta bin kafar su zira'i da zira'i shibiri da shibiri shibiri ko da sun shiga cikin ramin da sun sabi Allah sai kun shiga ciki sahabbai suka ce waye ce al wan nasara kuma yace shirka na buya aikin mutum fiye da yadda tururuwa ke tafiya a tsakiyar ainihin jeji tsakiyar dare a kayan dutse idan tururuwa na tafiya kan dutse wa zai ji motsin tafiyar ta to haka shirka ke shiga cikin aikin ka da aiki na so kenan hatta akwai ilimi yau da ake nema na western world wanda in ba an yi taka tsantsan ba sai mai da mutane secularize muslims musulmai ne amma na an riga an yi dichotomizing addini ga baki ɗaya daga ainihin mundin atiyas addini daban rayuwa daban wannan shine irin kuskuren da muke ciki duk abin da ya zo ga musulmi a duniya ilimi bai zama beneficial to mankind sai dai ana auna shi da qala Allahu qala rasulullahi in ya dace a karba in ya kareta mu mai da shi kada mu karbe shi mun fahimci wannan da kyau so haka neman ilimi a hanyar tsira shine ilimin da zai amfani al'umma akwai su da yawan gaske yau idan ka zama injiniya ka zama medical doctor matukar kana da kishin addinin Allah zaka yi addinin Allah aiki zaka taimaki al'umma to wannan nasiha ne ga ɗalibin ilimi wa muta'allimun ala sabilin naja da mai neman ilimi akan hanyar tsira shine karo na biyu bangare na farko malami rabbani bangare na biyu ɗalibi mai neman ilimi a hanyar tsira muna roƙon Allah Allah sa mu cikin ɗalibai masu neman ilimi akan hanyar tsira kurakuran mu muna roƙon Allah Allah ya gafarta mana su sai na uku mafi munin wannan guda biyu dukkaninsu akwai daɗi mai muni ya ce wa hadamu ri'a da kuma wato kaman ƴaƴan awaki kaman ƴaƴan awaki masu gudu shine hajamun ri'a ƴaƴan awaki ko ƴaƴan tumaki wanda kaman misali uwarsu ta bata misali ne kawai nan tashbihi ne Ya'yan awaki kanana wasu ta bata iyaye suke suna ta yawo suna kuka wannan ya shiga nan yana kuka ya fito ya shiga nan yana kuka ba su da nutsuwa a rayuwarsu ko ina suke complain suke in ka bada abinci ba zai iya ci ba to wannan shine hajamu ri'a ƴaƴan dabbobi da basu ga uwarsu ba wannan na me wannan na me sun fi kowace dabba shiga halin damuwa to su ne karo na uku na mutane suna nan yadda ka san ƴaƴan awaki atba'un atba'un kullana tsikin duk mai magana a Hmm? baki na wa hamajur ri'a da ƴaƴan awaki masu gudu jazakumullahu khairan kattara Allahu lana amsalaka jazakallahu khairan da ƴaƴan awaki masu gudu atba'un na natiqin wanda suke bin dukkan wani mai furuci bi ma'ana duk wanda yake magana wurin su wa'azi ne da ilimi ba ilimi da son rai ba son rai kawai duk mai magana za su saurare shi kuma za su bi shi to wannan sune mafiya muni yadda Allah sifata bayinsa na kware shine su ji gaskiya su dauka wa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab so wannan shine abin da ake bukata mu saurari magana mu dauki gaskiya to su wannan atba'un ne na kulla na tsikin duk mai furuci a wurin su kawai shikenan magana ce wannan illa ta kawo mu a kasan nan rashin karatu da irin wannan bibiyan ya sa aka gagara bambance malamin sunna da malamin bid'a da dan sihiri har yanzu a kasar Hausa matsafi ce wasu ake malam har yanzu a kasashen mu za ka ga mai sihiri sai majalci na je wajen malami ya duba ya ce akwai sa'a wannan kalmar malinta ake bawa mun gagara gane wane ne malami waye ba malami ba to wannan shine me su ne 'ya'yan awaki masu bin kowa ba aikin mutum ba ne bin kowane mutum wannan kuma akwai darasi musamman ga jama'ar da ke yawan shiga intanet yanzu a duniya mafiya yawan website da ake buɗe a intanet ba na musulmai ba ne sai musulmi ya zo ya shiga website ya ta browsing yana shiga website na musulunci amma na yana shiga yahuda suka buɗe bai sani ba kwanakin baya muna compiling wasu website sun kai guda ɗari biyu muka rubuta duka wai na musulunci ne kaga wannan la illallah wannan an sa Allahu akbar sama da ɗari da sittin duk ba na musulmai bane amma ba zai iya ganewa ba a irin wannan wasu za ka ga ya a gidansa yayansu sun hau kayi ba su da karatun addini suna koyon addini akan intanet kwanakin baya mun ga yahuda sun kawo wasu surorin qur'ani suratul muslimun suratul wasaya suratul tajassud wai duk qur'ani ne an shigar website kuma akwai wanda sun yarda da haka to yanzu matsalar shine ana ma rubuta littafi a duniya don a rusa musulunci yanzu recently bush ya yi tafsirin qur'ani da turanci yana nan a website tafsirin qur'ani na turanci ya bada ya dauki responsibility aka yi aka fassara qur'ani da turanci amma na karkashin supervision na bush shine jagora akai jama'a za a abun kirki a ciki kuwa tafsiri dai a ce wannan wai saboda akwai ayoyin da ke mai da musulmai masu zafi a duniya gara a gyara ayoyin to shine wajen fasara su aka yadda ya dace da zamani saboda mu zama musulman zamani ba wai musulmai na Allah da annabi ba to yanzu wani ya samu wannan iyanan yana bi ya samu ilimi a ciki in ka dawa sai ce to ai bushi ya ce kaza a wuri kaza wannan ya cuce mu cikin al'umma a gagara gane menene Allah menene manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam mutum yana zaune yana addini sai ka ja mar aya ka ja hadisi ku yi tsautsawan awa ɗaya ko biyu kuna magana akan shari'ar musulunci shi bai gamsu da fa'idar shari'a ba ka kawo duk ayoyin qur'ani wa man lam yakum bima anzalla fa ulaika humul kafirun fasiqun zalimun kai ta kawo sai ka gama sai ya ce ka ganni nan ni ban yi karatu amma na yawon duniya wai yanzu duk wannan ayoyi da hadisan da yawon duniya zai buga da kai maganin ka ni dai wala yi karatu amma dai na yawon duniya wato yanzu shi ka san fa yanzu yawon duniya da zai iya maganin ka da yawon duniya kai da ayoyi kake ji amma shi akwai tsabar yawon duniya malam ya ce su ne 'ya'yan awaki 'ya'yan dabbobi masu bin duk wani mai polici duk mai magana za su je saurara su ma je wajen da ake zagin Allah wai suna jin wa'azi su ma je wajen da ake walakantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi suna jin wa'azi wannan fa wasiya ce ta Ali ibn Abi Talib yamiluna a kulli rihin suna karkatuwa tare da kowace iska idan iska ta kado daga gabar zuwa yamma sai su yi yamma in ta kado daga yamma zuwa gabar sai su yi gabar in ta kado daga kudu zuwa arewa sai su yi arewa in ta kado daga arewa zuwa kudu sai su yi kudu duk inda iska ta kada sai su kada in an ce a risa su ce mun daɗa risawa lam yastadi'u bi nuril ilm ba su nemi haskakuwa da hasken ilimi ba gabaki dai ba su da hasken ilimi su dai kawai su bude kunne su ji duk abin da aka faɗa da aya ba aya da hadisi ba hadisi jama'a har yanzu a cikin jama'ar ma akwai mutanen da idan suka ganka da littafi mai hard cover a tunanin su qur'ani ne sai yazo ya zauna kana talim din bulugul maram ko muwadda ko riyadu salihina in haka ya gama gasa ya ce a qur'ani ba karanta wai hujjan sa qur'ani shine hard cover ya gani bangon mai karfi ne to haka duk littafin da ke da bango mai karfi qur'ani ne yau fa akwai bible din larabci mai hard cover amma duk shi bai sani ba in ya shigo falon kai ga takardu kala kala sai ce duk falon qur'ani ne gabaki daya duk qur'ani ne akwai ko to walam yalja'u ila rukunin wasiq sannan ba su nemi dawowa zuwa ga ainihin rukuni mai karfi ba menene rukuni mai karfi shine kokarin aiki da ilimi da hankali hankali iya da amfani a addini ilimi da hankali suna neman ilimi saboda Allah kuma akwai hankali a cikin ilimin nasu ci gaba da wa'azi na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu jama'a wannan fa wa'azin sahabbai ne sahabi yake wannan wa'azin yace al ilmu khairun min al mal ilimi ya fi dukiya alkhairi inji Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu me dalili yace ka sani al ilmu ya haru suka wa anta taharusul mal ilimi kullun shi yake kiwon ka kai kana kiwon dukiya ilimin nan kullun shi yake damuwa da mu yake gadin mu yake neman mu mu kuma muna neman dukiya kana iya gane cewa ilimi na neman ka kana gida a rediyo wa'azi a tv wa'azi rediyon ma sai ka kama tasha ɗari ta larabci ga baki ɗaya wa'azin musulunci ake yi tv wa'azi masallaci wa'azi kyauta a kafa wa'azi duk inda ka zaga cikin garuruwan wa'azi ake a masallatai duk rana ɗaya can waje kaza ana ta'alim can waje kaza ana ta'alim me yasa ilimin neman ka yake yi kana zaune a ɗakin kana jin ilimi a cikin rediyo amma kai kuma fa wa anta mal kana nan kana ta ciwon dukiya kana neman ta ita dukiya ce ka daka ko ka je ka nemo ta amma ba za ka ga dukiya ta zo har gidanka tana neman ka ba zai wahala ka kama tashar rediyo ka ji a wata tasha an ce to ga kuɗi ana kama miliyan ɗari kawai sai dai ka jana cewa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi suratul baqara laysal birra an tuwallu wujuhakum sai ka jana gaya maka wannan qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha kana ji a TV kana ji a rediyo kana karanta a littattafai kana kama station kana gani kana kama tashoshin rediyo kana ji kai ilimi na neman ka yana kiwon ka kai kana neman dukiya kana kiwon dukiya jama'a a cikin awa 24 mafiya yawan mu muna kashe sama da awa goma sha biyu ame a neman dukiya more than 12 hours muna kashe su a neman dukiya ne amma na ibada a zahar la'asar magariba isha su ba da zuwa majalisin wa'azi sau ɗaya a wuni bai wuce awa uku zuwa hudu ba komai da komai a ciki amma wani yanzu baya mamakin awa sha biyu da ya kashe a neman dukiya mamakin ka yake ya kake zuwa ta'alim ko kuma ya kake zuwa sallan asuba shi yana mamakin ya zai mutu ya tashi sallan asuba zai fa iya zuwa kasuwa ya shiga mota a bayan roka ne a buga a je mambila daga mambila a wuce inugu daga inugu a wuce karaye daga karaye a wuce samfari ga haka zai ta yawo duk bai dame shi ba zai zaga ko ina amma dai babban abin da ke mamaki da kai wai ya kake zuwa ka ji azini kai wannan akwai ka da kokari na biyu kuma sallan asuba sai haka ce wallahi ni haka Allah ni ba na iya tashi da asuba wai shi duk yadda haka ba zai tashi da asuba ba wai ka da Allah ka ji dan wai shi tun asali haka Allah shi ba ya iya tashi da asuba <laughs> baya da haka yace al ilmu yazku alal amal ilimi kullum yana yin kyawu yana dadaduwa idan ana aiki da shi sannan ilimi yana karuwa idan kana aiki da shi idan ka karanta hadisi daya sai kana son hadisin ya haddatu hanya mafi sauki na haddace hadisi kana karanta ka je ka tsabbaka aiki da shi daga nan ya haddatu imam waqi rahimahullah yace wa idza aratta an tahfiza sunnata biha idan kana son haddace sunna to yi aiki da ta daga kai aiki da kenan ka haddace wannan yasa imam ahmad bin hanbal rahimahullah ya imamu ahli sunnati wal jama'a hadisi ɗaya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Abu Talha ya masa kaho sai bawa Abu Talha dinar ɗaya dinar ɗaya yanzu akalla ya kai naira dubu hudu yana karanta wannan hadisi da ya dawo gida sai nemi dinar ɗaya sai je ba da bayansa sai aka markafo sai mika dinar ɗaya sai aka ce me yasa kai wannan sai ce na karanta hadisi yanzu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi an masa kaho ya bada dinar ɗaya sai aka ce kasan ko ciwo ne yasa yi wannan kahon kai ka je aka maka yace ina da yayi kahon aka ce eh hadisin ya inganta yace eh ce to nayi kahon ne ma ya fi mun zaman lafiya na je gaban Allah na yi kaho tun da na karanta ya yi da na je gaba ga Allah na karanta hadisin yi kaho ne ban yi kaho ba wannan damuwa ciwo yasa ko ba ciwo ba wannan damuwar ka ne ni dai na karanta ya yi kaho kuma na je na yi in kana son bincika ciwo ne kai ka je ka bincika ni dai wannan ba damuwa ta bace kawai ni darasin da na koya shine yayi kuma ni ma na yi shikenan an gama magana to wannan shine ka'ida kullun ilimi yana karuwa idan ana aiki da shi yawan aiki da ilimi yana kara mutum ilimi kai ta mamakin yayi karatun yayi taro gare shi so wannan duk lokacin da mutum ke son sanin sirrin ilimi to kokarin aiki da abin da aka karanta yana kara rubanya albarkan ilimi kuma karuwarsa ta wannan bangaren shi yasa Allah ke cewa wallazi nahtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum wanda suka kama hanyar shari'a muna kara musu shari'a kuma ba su jin tsoron Allah ta wani bangare ta bangaren sun nemi ilimi sun yi aiki da shi sai Allah ya baka ilimi fiye da ilimin da ka nema akwai jama'a da idan ka duba ilimin su a duniya ba za ka zaton karanta dan adam yayi ba cikin ainihin mutaakhirun mutaqaddimun dauki irin Sheikhul Islam daga can mutaqaddimun a ba dauki irin Imam Bukhari rahimahumullah daga cikin mutaakhirun nan sosai dauki irin su Ibn Uthaymeen su Albani rahimahumullah sai ka dauka cewa littattafan da suka rubuta kawai ka karanta rayuwarka aiki ne ba wai ka rubuta ba ka karanta karatun ma irin na jarida aiki ne a cikin su akwai wanda suke barin duniya ba saltafi ne suka rubuta ba cikin al'umma baya da haka yace wal malu tanqusuhun nafaqa shi kuma ita dukiya kuma idan ana ciyar da ita idan mutum tana raguwa idan kana da naira dubu goma sai ka da dubu biyar saura nawa saura dubu biyar ashe dubu biyar ta ragu to yace shine illar dukiya ita tana raguwa ne in kana ciyarwa amma na ilimi fa yana karuwa idan kana ciyar da shi duk mutumin da ya koya ma ayoyi goma qur'ani to shi haddansa tana ƙara ƙarfi ne lokacin da yake koya maka amma mai dukiya yana dubu goma ya baka biyar to biyar ta ragu a idon mutum amma gaba ga Allah insha Allah in ya ba dan Allah ba ta ragu ba saboda ga hadisi a Bukhari yace ma naqasat sadaqatun min malin sadaka don Allah ba ta taba tauye dukiyar wani mutum ba shi yasa wani malami yake cewa wai aruni bakhilan tsala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kasratil bazil ka zo min da mutumin da ya bar duniya ka ce ne ya mutu me kashe shi wallahi sabar kyauta sadaka sa ta yawa har ya mutu kwanakin sa ba su kare ba yana cewa ya yawa gashi kwanakin sa wajen shekara uku sun ba su kare bai mutu an taba samu yace to in wannan ba zai samu ba ayi kokarin kawo mu mutumin da ya dade a duniya saboda tsabar rowa saboda rowa ta kai rowa shekararsa sa 700 a duniya an same shi kai ba zai yi ba yace wa muhabbatul ilmi dinun yudanu bihi son ilimi addini ne da ake bautawa Allah da shi kawai na zama ina son ilimin Qur'ani ina son ilimin hadisi ina so na san tarihin magabata in bautawa Allah da shi wannan son ilimin ibada ne dauki sharha na shiryatu talibul ilm na fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahmatullahi alayh mutaqaddimun gaba ɗaya sun tafi akan al-ilmu ibada muhabbatul ilmi ibada ilimi ibada ne son ilimin kansa ibada ne shi wa muhabbatul ilmi wa muhabbatul ilmi ibadatun wa muhabbatul ilmi okay wa muhabbat wa muhabbatul alim dinun yudanu bi nan kuma son malami addini da ake addinantuwa da shi so da son mai karantar da kai addinin Allah da kuma son ilimin duka menene ibada ce da ake zuwa ga Allah da ita jazakumullahu khairan biha muhabba din kenan ya udu ilaiha wa muhabbatul alimi dinun yudanu bi yudanu biha wawul adaf ko muhabbatul alim mudafun wa mudafun ilaihi muhabba marfu'un al alim mudafun ilaihi majrurun dinun fa me dinun ya zama khabar jazakumullahu khairan yudanu fa fi'li mudari'i mabni lil majhul bi harfar al jarri ha damirun ya'udu ila ish ila muhabbatil ilm jazakumullahu khairan baya da haka yace al ilmu yaksubu al alima at-ta'ata fi hayatihi shi ilimi yana wanzarwa mai ilimin ta'a zuwa ga Allah cikin rayuwarsa ta duniya idan kana da ilimi kana kokarin aiki da shi yana ƙara tsa'a yana ma ta'a zuwa ga Allah dare da rana sannan wa jamilal uhudusati ba'ada mautihi yana kuma taro maka ababe masu kyau da yawa da su faru bayan rayuwarka a duniya ka bar duniya amma na ababe masu daɗi kyawawa sabi da yawa za su auku gaba gare ka kana ina kana lahira shine jamil kyawawan abubuwa ainihin uhudusa sababbin ababe Allah zai aukar maka a rayuwarka mafiya yawan magabata Allah ya sanya albarka ilimin su ne bayan sun bar duniya ta bangaren rubuce-rubuce wannan mafiya yawa haka ne imamul bukhari rahimahullah da muke ga ce rawahul bukhari daga an ce rawahul bukhari a hadisi sai ka ji hankalinka ya nutsu amma na har ya bar duniya a cikin al'umma su tsangwama ake yi garin su sanda ya kai label aka kore shi ya fita a garin su yana kuka a garin su sanda aka kai label na ana tambaya wai shin masallacin da imamul bukhari rahimahullah ya shiga sallah ya halatta ya sallah ko bai halatta ba wasu malamai suka ce in kai sallah masallacin da ya sallah baka da sallah ka'ida idan ya sallah masallaci ko a kuskure sai a rusa masallacin garin ya bari aka aka walakanci ya fita yana kuka ya koma wajen yan wansa kawai yana zaune wata ran da daddare yayi kiyamul laili yana kuka yana ce Allahumma qad daqat alayya al-ardu bima rahabat faqdini ilayka ya Allah duk yalwan duniyan nan ta yi kunci gare ni Allah karbe ni zuwa gare ka fama tamma shaharun bai cika wata guda ba Allah ya dauki rayuwarsa amma duba littafin sa yau kawai daga an ce rawahul bukhari sai kowa ya ji hankalinsa ya nutsu akan hadisin me dalili saboda Allah yana aukarwa mai ilimi abubuwa kyawawa sabi da yawa ba da bayan ya bar duniya malamai da yawa bayan sun bar duniya ake rubuta su sun yi tarbuta suna bari malam mai muktasar wannan shehu khalil rahimahullah bayan ya bar duniya ka rubuta littafinsa har aka yi ta samun at bainal ulama saboda lokacin yayi rubutun babu manon barin na shafin sai ka gama wannan shafin idan ka jiwa bai sai ya ga maf'ulin bihi shafin gaba sai ya ga kulin bihi sai ka rasa wannan fi'ili da fa'ili kan maf'ul na wancan shafin ya fadi ko na wancan shafin amma ga takaddun sai da suke da albarka a yanzu so Allah yana aukarwa mai ilimi bayan ya bar duniya abubuwa da dama na alkhairi a rayuwarsa na dalilin mai ilimin da ya wanzar amma babban abu uwa uba shine yin kokarin yin rubutu iya taimaka masu ilimi rubutu ga duk mai da'awa akwai muhimmanci sadakatun jariya ne rubutu haka kaset sadakatun jariya ne kaset amfaninsa akan rubutu shine ga mutumin da bai iya karatu da rubutu ba kaset zai amfane shi ga mutumin da ke hada ayyuka biyu yana tafiya a mota zai iya jin kaset amma na ba zai iya tafiya yana karatu yana tuka mota ba ga mutumin da ya gaji zai iya rufe idansa yana jin kaset amma ba zai iya mai ba ba zai iya karatu ba kama na amfanin karatu kuma a kan kaset na farko shine life span ɗinsa ya fi daɗewa kusan kaset yanzu a duniya da cd da kaset duk yadda muka shiga cikin abubuwa na technological advancement idan kaset da shekara talatin ya ƙare kenan a duniya gabaki ɗaya za ka ji ya lalace ina da awar da aka yi kasan nan irin 70s early 80s ko kaset ɗin nan ko yana gwar za ka ji shushu shushu baka majinsa saboda akwai life span ɗinsa zai ƙare da wuri to cd ma bai wuce shekara biyar zuwa bakwai ta ma rubutu fa akwai rubutun da aka yanzu tun ba aiko fiyayyen halitta ba ga ra'ul jahiliya da muke karantawa tun ba aiko shi ba aka rubuta ta amma na har yanzu ana karanta ta wannan kuma shine amfanin rubutu a kayan kafin so shi sa duk mai awar da ke son sarakatun jariya ta wanzu a rika bawa rubutu muhimmanci za ka yi barin duniya da shekara ɗari biyar in duniyar ta kai lokacin wannan sarakatun jariya yana bin ka da ikon Allah Allah ya ba mu ikon yi sannan wazi'atul mali tazulu bi zawalihi dukkan wani tushe na dukiya yana gushewa idan dukiyar ta gushe misali yanzu mutum ya mutu ya bar naira dubu ɗari sai aka ce dubu ɗarin ya ƙare bayan mutuwarsa iya da sadakatun jariya ba zai yi ba to amma na mai ilimi fa ya karanta da dalibai ɗari da ya rasu ya bar duniya shin za a samu barbaɗin ilimi ko ba za a samu ba za a samu to wannan shekin na maka gurbi na dukiya na gushewa bayan dukiyar ta gushe ba a samun gurbi amma na ilimi kuma bai da wannan insha Allah ta'ala duk wanda ya koyi da ibada ɗaya daga karantar har gobe kiyama kana da ladan wannan ga hadisi a muslim man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah akwai ladan gaba gare ka har gobe kiyama da ikon Allah bai da haka malam yace mat ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace mata khuzanul amwali wa hum ahya masu taskokin dukiya dewa sun mutu amma na suna nan a raye a duniya sun mutu amma na suna raye a duniya malamai suna fasara irin wannan da fasara biyu mutuwa na farko shine dukiyar da ba su zuwa jin wa'azi ta sa me ta sa zuciyarsu ta mutu gabaki daya amma suna raye a duniya ka duba da ilimi irin na karuna amma da ya samu ilimi me yace innama utituhu ala ilmin indi ilimi na da ke wuri na ne yasa aka bani Eh, dukiya ta yace dukiya da na samu ilimi na yasan samu wannan dukiya din ka dai duba yana alfahari da cewa ba Allah ya bashi ba me ya bashi abin da ya bashi yake cewa me ilimin sa ne ya bashi ba Allah ba to kaga wannan shine illar ma neman ilimi ba don Allah ba duk abin da ka samu sai ka samu dauka kai kai wa kanka ba Allah ne maka ba to wannan shine mutuwar farko idan mutum ya shagalta da dukiya bai zuwa wa'azi to ya shiga uku duk yan kasuwan da ke zuwa sauraron karatu ko suke shiga makarantun islamiyya ko suke zuwa ta'alim wallahi su gode wa Allah idan ka shiga harkar kasuwanci da dubu ɗari idan baka zuwa jin wa'azi baka neman ilimi bayan shekara ɗaya da dukiyar taka uwar kuɗin da ribar duk sun zama haramu me dalili saboda riba illata idan ta shiga cikin dukiya da uwar kuɗin da ribar gabaki ɗaya riba suke zama matukar ba an tsarkake ba amma mai zuwa karatu zai rika ji an ce ai kaza riba ne ayi kaza kaza riba ne ayi kaza to ya ga wanda baya zuwa kaga shine mata khuzanul amwal wa hum ahya kenan masu dukiya sun mutu amma na suna raye a duniya me dalili saboda babu Allah cikin ajandar su mutum zai ce maka wallahi tallahi naira dubu na saya ka bashi riba 100 ko 200 biyu sai ya gane sai ce na daki hancin wane wai me dalili saboda yayi rantsuwa akan ƙarya ne ya da shi tamam yanzu zuwa kato da ikon Allah ba zai wannan ba muna da ahlus sunna da in ka zo ka ce me kaza su ce ma kudin kaza ne in ka sai an baka saya ba na magana ta kare amma sai ka ji wani ce nawa ne gaskiya abin 700 sai da zai ce zo mana to zo zo zo dai a to ai ka ce gaskiya ce to yanzu gaskiya a duniya sai a hankali to jama'a mun ga dai hanyoyin riba kala kala yadda suke faruwa to ma'abota taskokin dukiya da yawa sun mutu amma suna raye a duniya ɗaya kenan na biyu ma'anarsa kuma shine da yawa sun mutu amma suna raye ta wani bangare ta bangaren da sun tara dukiya ya taba tara miliyan goma miliyan biyar miliyan biyu miliyan ɗaya dubu ɗari biyar yanzu sai Allah ya kwace dukiyar sai zo bai baya maganin naira dubu biyar a rayuwarsa ya zo me mata khuzanul amwal wa hum ahaya masu dukiya sun mutu suna me suna raye shi yasa zaka ji an ce na tsohon mai kuɗi ne idan ka ce tsohon ka za a yanzu fa ba haka bane ne so waɗanda suke ahli sunna in Allah jarabe su da wannan muna roƙon Allah Allah ya sa da alkhairi gare su amma dai mutumin da ya dukiya iya daga cin abin da asar ke cewa ka ji tausayin sa a rayuwa ya talauce duk mutumin da ya kuɗe talauce abin tausayi ne a al'umma saboda rayuwarsa ga baki ɗaya ya dawo da ita rayuwar talaka abu ne mai wahala a gaba gare shi iyalai ya yawaita su da ikon Allah dangi da yawa sun zo sun hau kayinsa dependence da yawa ga su ta ko ina yanzu Allah ya kwace dukiyar sai ga tsohon mai kuɗi yanzu ya talauce a gidansa kullum ana buƙatar naira dubu biyar a rayu kaga abin tausayi ne to amma ga wani mai family da sam irin nasa bai taɓa yin kuɗin ba ɗari biyar a gidansa ya sa ci abinci don tsanani a kawo masara gidan shi talaka in aka kawo aje a nuko idan aka rasa nikar matan sai su ce to a wanke masara a dafa ta haka a sa mata ainihin karago da manja a ci ba shikenan ba shi kuma gidan wancan ba za a iya ba ya yi dukiya ga telefon ana bukata ga motocin shiga ana bukata ga ababe da dama na enjoyment an riga an kullu gare su rabuwa da su aiki ne to kaga wannan an mutu kuma ana raye amma sai ce wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar malamai masu wanzuwa ne a duniya matuƙar zamanin nan ko malami ya mutu yana nan a duniya me dalili na farko shine yadda mai kuɗi Allah ke iya jaraban sai kwace dukiya bai jaraban malami haka yanzu aka samu mai kuɗi tare dukiyarsa sa baki ɗaya mukaddara dubu ɗari biyar ya kama hanya daga nan zuwa Kano zai siyo kaya sai yan fashi sirot bulokin hanya sai su kwace dukiyar sai ya dawo gida samu bayan naira ɗari biyar ya zama talaka ko ba talaka ba ya zama talaka to amma na ka taba jin a ce gafa wani malam Muhammadu ɗan garin Bauchi ne ya tara ilimin sa ya kama hanya zuwa wa'azi Kano ya bar ningi yana zuwa gaba da barin gida kilomita bakwai fashi suka tare shi so kwace ilimin sa yanzu ya dawo jahili an taba wannan duniya ai ba za a yi ba duk ka da dan fashi yake zai barka da ilimin ka abin kawai zai ya gara ma ya kashe ka to ko ya kashe ka ilimin yana nan ka karantar da wasu a duniya don shine daɗin ilimi ko ina sunna an fesa ta ka fesa wa wani kai an fesa ma ka fesa wa wani to wanda ka fesa wa sunnar shi ma yana fesa wa wani so da yakun Allah sai ga ta gama al'umma ga baki daya to shine wal ulama baquna ma baki yadda yaddahar yace ayanuhum mafquda eh, rayukansu idanunsu tsakanin al'umma mafquda wannan isun maf'ul ne an rasa su cikin al'umma ba a ganin idan su za a ce shekul islam rahimahullah bayana ibn qayyim rahimahullah bayana bin bas rahimahullah bayana ibn usaymin rahimahullah bayana sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi bayana to amma na wa amsaluhum fil qulubi mawjuda Kotunansu a cikin zukatan mutane ambatansu a cikin zukatan mutane maujuda suna nan har a yanzu sun bar duniya ma duk da ka bude baki za yi magana a musulunci sai ka ambace su sai libin ziyad da ya dauko hadisin daga gare shi me dalili ilimi na ambaci mai littafin nan sa'ad bin yusuf ilimi duka kuma a maganar na cewa malam wani ya ce malam wani ya ce shi yasa yace za ka ga idanunsu tsakanin al'umma babu su amma na wa amsaluhum fil qulubi mawjuda misalansu hotunansu tunaninsu a cikin zukatan mutane yana nan ya wanzu ha kamar wata kalma ce ta al'ajabi in ha ya ce a daidai nan wa ashara biyadihi ila sadrihi sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya nuni zuwa kirjinsa ilman da nufin ilimi lau asabtu lahu hamalatan da kaunarsa iya fatan ina ma a ce abun da ya mun wa'azi yanzu nan ni kuma ibn Ziyad na ɗebi da yawa a cikin wannan wa'azin da ya mini bala asabtuhu lakinan ghaira ma'amun alaihi yace hakika da ikon Allah na dauki abun da ya gaya min lakinan ai fahama na fahimci abun da ya gaya mini sai dai kawai dan adam ba abun amintuwa ne a kayansa a rayuwa ba bi ma'ana zaka ya fara aikin alkhairi shedan ya saka daina abun da ya gaya min wa'azin yayi tasiri a zuciyata to amma na sa'a ba da sa'a shi yasa Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ke cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alaihi al fitna ku riga kokarin koyi da jama'a da suka bar duniya saboda rayayye babu aminta ga fitina gaba gare shi duk wanda bai bar duniya ba ba a san karshen sa ba dole mu rika addu'a da rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab dole mu rika addu'a da rabbi ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atika na'am <clears throat> baya da haka sai ya sake dawowa shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu da nasiharsa again zuwa ga ainihin mutane musamman malamai masu da'awa ta addini sai ya nasiha gare mu Allah ya ba mu ikon aiki da wannan mu ɗalibai da malaman mu gabaki daya yace ka sani kuma ibn Ziyad yusta'malu alatu dini lidunya yusta'malu alatu dini lidunya akwai jama'ar da ke aiki da na'urar addini dan neman duniya na'ura ce Allah ya ta kawai don a taimaki addini sai su yi aiki da ita don su nemi duniya kamar me kamar qur'ani ko hadisi ko ilimi na'ura ce ta Allah da ya yi ta don a yi wa addinin Allah aiki sai ta koma kuma neman duniya da wannan na'ura din kuma yustazharuna bi hujajillahi ala kitabihi ana ma kokarin bayyana yustazharu bi hujajillahi ala kitabihi ana ma kokarin bayyana hujjojin Allah kuma akan littafin Allah din mutum zai ɗauki littafin Allah kuma zai yaƙi addinin Allah da littafin Allah din me dalili saboda an bar Allah cikin ilimin da aka nema akwai wanda suka irin wannan suka zo wajen Sheikhul Islam rahimahullah suna bayyana masa cewa wai manzon Allah ba mutum bane ko kadan shi ba mutum bane yace me dalili sai suka dauko ayar Qur'ani za su kafa hujja akan ba mutum bane idan na tambaye ka me ayar cewa shi mutum ne wacce zaka bani qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya wani ita ce aya karara sai suka zo da ita da yace me hujja suka ce qul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya sai ce to ai hujja ce kuma suka ce a'a sai suka ce ai qul wannan fi'ilul amri wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta inna suka ce harfu taukid ma harfu nafiyin don haka kul ka ce inna lalle ma ana bashar ni ba mutum bane eh inna lalle ma ana bashar ni ba mutum bane sai ya ce to nayi zai tafsirin ku jazakumullahu khairan kaga za a aiki da na'urar Allah akan Allah din kuma akan addinin sa sai ce da kuma tsaga gaba tunda kun ce kul inna ma ana basharu mithlukum yuha ilayya sai ce to anna lalle ma ilahukum ilahun wahidun Allah ku ba ɗaya bane kina Allah ku ba ɗaya bane in ka ce can inna taukidi ne ma nafi to gaba ma iri ɗaya ne inna ma din ɗaya ne irin ta ne a gaba sai ka ce inna lalle ma ilahukum ilahun wahid Allah ku ba ɗaya bane sai suka kama baki suka rasa da za su yi saboda in ka ce inna ma wannan kalmomi biyu ne inna taukidi ma nafi baka dauke su a inna ma adatul hasr ba to ya zama me ya zama gaban masu ya zama irin wannan to sai ga mutum ya dauki littafin Allah kuma wai zai yaki addinin Allah da littafin Allah din sannan wa bi ni'mihi ala ibadihi sai kuma a rika kokarin bayyana ni'imomin Allah a kayin bayinsa ana kokarin bayyana ni'imomin da Allah ya a Kayan bayinsa kuma duk wannan abin da ake don a yaki addinin Allah din ne aw qala li ahli al-haqq la basirata la fi ihya'ihi ko kuma a rika kokarin suka ga jama'a da suka kama gaskiya amma na babu basira ga baki daya cikin abin da wannan mai da da'awa yake da awa zuwa gare shi na rayarwa cikin al'ummar mutane yana ambaton abu ya rayar da ilimi amma na abin da yake yin nakadi akan mutane masu faɗan gaskiya ba gaskiya yake yi ba da ka yi ga mutum da iya rike spika haka yana zagi mutumin da ya so Allah yana iya yiwa Allah wani ya so amma za a zage shi to wannan shine abin da ke faruwa sai ga mutum yana aiki da hujjar Allah kuma akan bayan Allah din yana aibata su yau a duniyar da muke rayuwa duk abin da kai a duniya sai an zage ka ba abin da za ka yi ka zauna lafiya kalau akwai kissar da Ali ibn Abdul Khaliq al-Qarni rahimahullah yake kawowa wasu na jinya ta zuwa ga Luqman wa laqad atayna luqman al-hikmata an lillah yana tafiya shi da ɗansa me ke faruwa da jaki sai shi luqman ya hau kan jakin wanda kuma suka ce wani bawan Allah salihin suka ce to sai hau kan jaki sai ba ɗansa na bin sa a baya suna cikin halin tafiya sai suka wuce wasu jama'a sai suka ce ku duba wani uba mara imani ya hau kan jaki ya bar yaro ya tafiya da kafa wannan uban bai da imani suka kara matsawa gaba sai ce wa yanzu barin sauka akan jakin kai ka hau sai ya sauka sai dan ya hau suka sake wuce wasu jama'a sai suka ce ga kuma wani ɗanan mara imani ya hau kan jaki ya bar ubansa tafiya da kafa sai suka ƙara matsawa gaba sai ya ce wa ɗan yanzu solution da ya saura shine ni da kai mu hau kan jakin mu tafi sai suka hau kan jakin su biyu suka wuce wasu jama'a sai suka ce ku duba wani uba da ɗa marasa imani sun hau kan jaki za su kashe shi da suka matsa gaba ya ce yanzu solution ɗaya saura duk duniya shine ni da kai mu sauka duka mu ja jakin mu huta da maganar mutane suna matsa gaba da suka sauka suna waje sai suka ce ku dubo su mutane wawaye Allah ya ba su jaki don su hau sun ki hawa jakin suna jansa a hannu sai ya ce wa ɗansa to wannan ke bayyana maka duk abin da kai a duniya wai don ɗan adam kowa yadda da kai ba zai yi a duniya a yadda da kai ba lokacin da wani ya yadda lokacin wani zai zage ka shi yasa imamu malik rahimahullah ke cewa inna irda annasi ghayatun la tudrak son kaudar mutane abu ne da kowa ke kauna amma ba a riskarta sai dai kawai yace idan ya dawo garin Madina kowa ya tafiya sai ya ce me ake faɗa garin Madina sai ya ce wani ya zage ka wani ya yaba wani ya zaga wani ya faɗa ya yabe ka sai ya ce la yazalu nasu kazalik har abada mutane ba sa gushewa a haka sonan ke bayyana mana sai ga ana kokarin suka ga mutanen gaskiya amma na kuma akan abin da ba gaskiya bane wanda ya ga harkar siyasa mun koyi darasi da yawa a Najeriya wanda ke duba abin da ke faruwa Afghanistan Iraki zai gani duk ya san wannan ya ishe shi hujja abin da wani yake kai ka san mutumin da yake abin ya fi ka san Allah amma sai ga wani ya tsaya ce kafiri ne wanda ya wannan a musulunci kai sai kana ga kafin ma wani bin sunna sai ka zo sallah sai ya ce ba zai bi ka sallah ba saboda kai ba ahli sunna bane kuma shi wannan sai yayi har safa da shi habasa kuma yadda ka san ainihin dutsen guga haka ya kankare amma kai ba ahli sunna bane kuma duk yadda kai duniya bai da kai ahli sunna bane me dalili saboda baka zo ka bi shi ba kawai shi hana ka zama ahlus sunna to kaga wannan musifa ce a cikin al'umma kawai duk abin da mutum ya yi don Allah yanzu a cikin kasar na akwai garuruwan da an kai ba wai fa bin wani sallah ake kwanto ba a kar ma ka bar wani ya bi ka sallah akwai amini na wani director a Kebbi sunansa Dr. Usman Turaki wani gari ya je zai yi sallah an buɗe masallaci sun shigo yin sallah haka ladan sai kira sallah man bai zo sai suka ce ladan yi mana sallah sai ya ce a'a sun dauka tawazi'u ne yasa ya faɗa haka sai suka ce to ka kai mana sallah sai ladanin ya juya ce a ah, na ce ba zan ma muku sallah balle kuma ku yi sallan ku ce wani a masallacin ba za a yi ba sai ya wuce gaba ladanin shi ɗaya sai kabbaran sallah ya fara sai suka fake shi suka dawo bayansa suka tsaya suka yi kabbara suna yana jin an yi kabbara sai ya tsaya da karatun sallah sai ya juyo sai ya ga suna bin sallah sai ya tsaki ya ce an fasa sallah ba zan muku limanci ba ba zan yi ba haka ya kore su ya hana sallah a kullum masallacin wai shi ba zai musulmanci ba wallahi ya fara faruwa cikin al'umma da yawa sai a ji a cewa wani bai da aqida an ka sallah Allah isa shi limamin ke zaben wa zai bihi sallah to kaga addinin mu kenan malam yace Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aibata siffa ta mai da'awa mai rauni Allah ya gyara duk mai wannan siffa din yace ya dihu shakku fi qalbihi ko kwanto na aukawa cikin zuciyar shi wannan mai ilimi da ke da'awa ba don Allah ba don neman duniya ko na abu bi awwali aridin min shubuhatin da shubuha ta farko da ke iya faruwa gare shi duk shubuhar da ta zo bai iya samun solution a rayuwarsa malami mai jin tsoron Allah shine duk inda aka kawo shubuha kaza halal ne ko haramun sai ga ya nutse ya ce maka kaza halal ne kaza haramun ne duk yadda ka buga akan aske gemu halal ne zai ce maka haramun ne me dalili saboda ya nemi ilimi don Allah Allah ya taimake shi a kayi duk yadda ka ce masa taka wando halal ne zai ce ma haramun ne to mana ga duk wanda ya mai da ilimin sa na son duniya ko kuma ya kauce wa Allah duk shubuha halal ne yanzu a kasan nan a duniyar nan akwai kasashen da an fara halattar da shan taba kuma ana ɗauko hujja daga Qur'anin Allah kasar Misira kwanakin baya sun ce wa shugabansu ya aikata duk abin da yake so a duniya suna da hujja a Qur'anin Allah duk abin da yake so ya za su yi sa da Qur'anin Allah za a yi tawilin ayar sai ka ga an dauko ana cewa waje kaza za a kaddara kaza akwai takadiri saboda maqulin bihi ne kuma babu fa'ili la budda min al fa'il wai duk menene yadda za a lankwasa ayatu dace da ran abin da wannan yake bukata so abin da ke kare wa dalibin ilimi shubuha shine nemi ilimi don Allah don ya bauta wa Allah kar ya so duniya da iliminsa kar ya so ɗaukaka da iliminsa idan ka nemi ilimi don Allah duk wani abin da ya zo na shubuha sai Allah ya kare ka daga gare shi la zaka la za wa la zaka mai irin wannan siffa wanda ya nemi ilimi ba don Allah bai yake da wannan sifofi sai waye gari laza shi bai daga cikin wannan mutane bayan Allah na kwarai wala za ka kuma shi bai cikin makiya Allah kai in kana irga bayan Allah ba ka sashi a cikin su in kuma ka zo kana irga kafirai makiya Allah baya cikin su shi la ilaha ula'i wala ilaha ula'i shi bai shigo cikin musulmai na kwarai da suke addinin Allah aiki ba bai kuma koma cikin jama'a da ke yin Allah gabaki ɗaya ba to dai to duk wannan siffa Allah ya gyara shi Allah ya sa ƙarshen mu ya kyawu malaman mu na sunna gabaki daya duniya Allah ya sa su yi kokarin kiyaye wannan sharri yace aw mafhum bizzati bil ko kuma mutum ne wanda yake ana fahimta sa ne kawai bil da son ababe masu dadi a duniya yana da'awar addini amma nafi kowa son cin abu mai dadi yafi kowa son shiga abu mai tsada ya fi kowa son rayuwa a wuri mai daɗi sannan kuma ba sana'a ya tara dukiyar ba a'a da da'awar za a ci abinci da ita za a gina gida ita za a sayi mota kawai lazzat jin daɗin duniya ga baki ɗaya salisul qiyad shahawat mutum ne mai gaggawan mika wuya shahawat ga duk abu na sha'awa wannan ke iya sa ga mutum iya dalibin ilimi ana kama shi da zina ana kama shi da fasikanci mai dalili saboda iya da saukin mika kai zuwa ga me sha'awa a duniya duk wani abu na sha'awa na mace ne ko na wani abu zai karkata wannan duk illa ce ta neman ilimi ba don Allah ba magabatan mu na kwarai in ka je gidansu zaka ga abin tausayi shi matuka da gaske akwai Malik eh, Malik bin Dinar rahmatullahi alaihi ya waye gari wata rana mai ke faruwa yana kiyamun laili a dare sai barawo ya shigo gidansa ya hauro ta katanga sai ya dirko gidan ya ci gaba da kiyamun lailin sa bai tsaya ba yayi nisa matuka da gaske a kiyamun laili barawo iya tayawo a gida ya fita a wannan daki ya shiga nan ya fita nan wurin ya shiga nan shi barawon bai mar magana ba shi kuma bai barawo magana ba har ya gama kiyamul laili ya sallama barawon zai fita sai fara zage zage wannan gidan matsiyaci mutumin banza babu komai ma mutum ya shigo harsa me zai dauka sai ya kira shi ya ce baban Allah in ba za ka samu wani al'amarin duniya ba ka zo ka ji lahira mana sai barawon ya zo tsuguna a gefensa yace gidanka ba komai yace tunda ba komai bari in ga maka wani abu ko Allah zai amfane ka da shi sai karanta mar hadisi ɗaya ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake ka ji tsoron Allah wannan a karanta masa daga lokacin sai rayuwarsa ta canja gabaki daya kwata kwata rayuwar sai ta canja har aka zo aka ci gaba da kiyamul layl da barawon a gida ya musulmancin kiyamul layl kaga an yi nasara barawo ya zo gida kuma ya kiyamul layl ya zo sata aka tashi da su ba suka da masallaci Malik bin Dinar rahmatullahi alaihi shine imam da aka yi sallah zai fita sai a ganshi da bako kowa ya ga auren ba a san shi wannan bako ne malam ya zo shi malam yaya wannan bako sai ya ce ja al yasriqa fasaragnahu ya zo ya sata ne muka sace shi mutum ya shigo gidanka tsakiyar dare zai sata a daren da ya shigo gidanka yayi tahajjud ya kuma zo ya samu sallan asuba to me saura kaga da'awa muhallu shahid kaga yadda suka dan guji duniya sai Allah ya sa wa rayuwarsu albarka dole mai da'awa sai ya yi taka tsantsan da rayuwarsa yawwa sai ya yi takarar matuƙa da gaske da rayuwa ko ya zama mutum ne mai mika kai zuwa ga sha'awa au maghara bi jam'il amwal wal ko kuma ya zama ya yaudaru da son tara dukiya bayan ta taru ta yi yawa daga dubu goma zuwa dubu ashirin zuwa dubu ɗari zuwa miliyan biyar zuwa miliyan goma wal iddikar kuma ana son dukiyar ta tabbata kada ta ƙare ya waye gari ya ce wannan walaisa min du'atid dini mai wannan siffa in ji Ali ibn Abi Talib bai daga cikin masu da'awa zuwa ga addinin Allah duk wanda ke da siffa ɗayan guda biyu da muka kira yace ba mai da'awa zuwa ga addinin Allah bane sai dai mai rusa addinin Allah ga duk mai da'awan da ke da wannan siffa a ko ina yake a duniya muna roƙon Allah Allah ya canja shi zama mai da'awa na Allah da Annabi Allah ya sa ya zama bawan Allah na kwarai malaman mu na sunna da suke tabbaci akan gaskiya a ko ina suke a duniya Allah ya tabbatar da su akan wannan Allah ya kare su daga sha'awa na duniya da kuma son jin daɗi a rayuwar duniya saboda malamai babu laifi suna da sana'a su nemi kuɗi su ci abinci amma na kada ya zama jin daɗi na wuce gwa da iri motocin miliyoyi ana shiga to wannan duka gaskiya akwai matsala musamman ma ku mutum iya da awa bai da sana'ar da aka san yake a duniya to wannan zai zama jama'a da yake magana gaba gare su ba su da gamsuwa da abin da ke faruwa to duk lokacin da malami yake kokarin ɗaukar rayuwa tsaka-tsakiya ba wai kunci mai muni ba ba kuma kecere ne mai muni ba to abin da yake bada ana gamsuwa da shi to mana matukar kuma jin daɗi ya saka a gaba to duk abin da yake ga jama'a bai da albarka gaba gare su ba jarabawan da Allah ke turo masu da'awa yanzu a duniya kamar ta dukiya a ko ina a duniya da haka ake yi to Allah ya kare masu da'awan ma duniya gaba ki daya malam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace aqrabu shabahan bihima min al-an'am as-sa'ima mafi kama da wannan malami mai da'awa mai wannan nakasu mai sha'awan duniya da son jin daɗi wannan siffofi din yace minal an'am daga cikin dabbobin da suka fi kowanne kama da ɗaya daga cikin masu da'awa biyu wanda aka bayyana su a nan dinnan yace as-sa'ima ita ce dabbar da aka sake take kiwo dabbar da ba ta da mai kiwonta ita kadai take kiwo ta shiga gidan wannan a koro ta ta shiga shagon wancan ya kore ta ta shiga gonar wannan a kore ta yace to shine siffar mai da'awan da ya mai da rayuwar duniya jin daɗi zai ga walakanci za a masa kuma a je wani wuri a goranta ainihin na kaza za a yi kaza a gaban jama'a za a shi a ce bai na maka kaza ba duniya waye ce ka zo ka gidana to wannan idan mutum ya yawaita zuwa kofar gidan wane ya roƙa kofar gidan wane ya roƙa to akwai musifa ali ibn abi talib ne ya ta mai da'awa da dabbobin gida da suke kiwo ba mai kiwon su ka dai duba yadda akuya take kiwo aka ce dan adam ko mai ilimi ya zama haka an samu musifa cikin al'umma to Allah ya kare mu yace kazalika ya mutul ilmi bi mauti hamilihi kuma haka ilimi yana mutuwa a cikin al'umma idan man wanda suka ɗauki ilimin suka mutu jama'a masu ilimi idan suna barin duniya to ilimi yana lalacewa wannan akwai hadisi kwaya ɗaya a cikin aljami a sahih na imamul bukhari rahimahullah hadisi na ɗari wannan hadisin akwai abun tsoro ga duk ɗalibin ilimi da kuma duk malami mai da'awa yace inna allaha la yaqdidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqdidu al-ilma biqadri al-ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftau bi ghairi ilmin annabin Allah yace Allah bai kwace ilimi a zukatan mutane da hannu a rika kwatan su haka ana cirewa a ce an cire ilimin wane an cire wani ilimin wani a'a ba haka yake yi ba yace walakin yaqdidul ilma bi ulama sai dai Allah yana kwace ilimi a duniya ta ɓangaren ɗaukar rayukan malamai malam wane ya mutu malam wane ya mutu malam wane ya mutu hatta idza lam yubqi aliman har a waye gari duk duniya ma babu wani malamin Allah da kwaya ɗaya a duniya ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su riki malamai a matsayin jahilai a matsayin malamai duk wanda ya sha nadi ya dauko sanda kawai kenan duk abin da ya faɗa haka ne fasu'ilu sai a tambayi waɗannan da basu yi karatu ba fa aftau bi ilmin sai su bada fatawa babu ilimi fadallu sun bata wa adallu kuma sun batar da al'umma bangaren da Allah ke bi ya kwace ilimi a duniya shi ya dauki bangaren malamai ya dauki rayukan malamai ina shek a cikin nan kusa kusa ina shek Muhammad eh, ina shek Abdullahi Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ya bar duniya dauki ilimin da Allah ya bashi waye yanzu a cikin bayi a cikin mu ya saurara da wannan ilimin a zahiri a zahiri abinda idan muke gani makaho ne tun yana shekara goma sha ɗaya haddace Qur'anin Allah a duniya Bukhari ga baki daya cikin kirjinsa yake a haddace isnadan wa matanan wannan littafi na nailul autar sharhu muntakal akhbar gabaki ɗaya yayi ta'alim din sa harami zama yake haka yake imla'in sa babu littafi gaba gare shi duk ya haddace a kirgin sa duk mujalladat din gabaki ɗaya idan zai yi ta hakikin littafi yayi ta hakikin fathul bari da ta'aliki a kayin sa mujalladi goma sha takwas ne amma sakataren sa yace idan yana karanta mar yadda yake yi sai ce duk shafin da za ka karanta ka ce mun shafi kaza sai a ce a safa al'ula sai karanta ya gama asafa asaniya ya karanta ya gama sai an yi karatun awa biyu awa uku bai ce komai ba da haka sai an gama mujalladi ɗaya ga baki ɗayansa ana yace wa lokaci za a yi wata uku ba gama littafi ɗaya ba sai ya zo a zauna sai ya ce ran da aka fara karatu ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu ashirin da biyar shafi na farko ban ji komai ba a shafi na biyu akwai kuskure waje kaza kaza ya dace a sa ba kaza ba dogaro da kaza karan da aka karatu na biyu ban ji komai ba karatu na uku sai ya bada date ya kira shafin gabaki daya littafin mujalladi gaba daya ke karanta masa sai an gama komai sai ya kira didda yanzu kaman ka zana ka kira duk darasin da muka daga farko har karshe to wannan bai kai kashi daya cikin goma abin da shi yake tara gaba ne ya fara magana ba gaba daya dauki Sheikh Nasir Al-Albani rahimahullah dauki rayuwarsa yadda yi mutumin da ya shiga maktabatu zahiriya tun daga farkon ta har karshen da ya karance ta kuma ana cewa babansa ba musulmi ba wai shi ba musulmi bane wai musulunta yayi wannan ba gaskiya bane mahaifinsa ma musulmi ne Allah jinuku babansa ma malami ne gabaki ɗaya maktabatar zahiri a sanda ya gama takardun cikin ta iyalansa ya bari a gida a laburari yake kwana dauki Sheikh Usaimin rahimahullah dauki irin baiwar da Allah ya musu na ilimi duka ka duba ta'alifat din su yanzu wa zai yi wannan rubutu hatta malaman da ke Saudiya rasuwar ran da Sheikh Uthaymeen rahimahullah ya rasu shine na karshe Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid yayi kaset yace rahalat salasa fa adrikul bakiyya guda ukun da muke ji da su a duniya sun koma zuwa ga Allah sun riski saura bai ce sun bar wasu a baya ba sai yace sun riski saura saboda malaman dama sun koma zuwa ga Allah to yadda Allah ke jarban al'umma kenan yanzu a duniya daukar rayukan malamai ina Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi tunda Allah ya dauki rayuwarsa har yanzu muna cikin jarabawa a Najeriya saboda duk ahlus sunna ya san ya rasa uba duk ahlus sunna ya san ya rasa uba babu kokonto ko mahaifinka na raye a bangaren ilimi ka rasa babanka tun da ya bar ya bar duniya wane ne yake da magana mai tasiri a cikin al'umma gaba a Najeriya kamar sa Allah ya masa rahama shi yasa mafi girman jarraba daukar rayukan malamai gari tantini malallan abbakar Allah ya dauki rayuwarsa recently Allah ya dauki rayuwarsa to malaman da muke gani suke karantar da mu dare da rana kar mu dauka za mu tabbata da su duk Allah zai dauki rayukansu mu jahilan a bar mu tsakanin al'umma ko kuma mu ɗaliban a bar mu tsakanin al'umma kalmar jahili babu kyawu so wannan haka rayuwa take ga baki daya alkawarin Allah ne yana kwace ilimi ta bangaren daukan hamiliki masu dauke da ilimin ga baki sai ta dauka rayukansu shi ya sa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa duk ran da malami ɗaya ya mutu a cikin al'umma to akwai kofar gaskiya kwaya ɗaya da aka rufe har abada ba za a bude ta ba kofa kwaya ɗaya ta gaskiya ta zama close a cikin al'umma completely a rufe ta duniya ta kare yace idan malami ya rasu ya bar duniya yace bakat alaihi sama'u wal ardu arba'ina sabaha malami ɗayan ya bar duniya ƙasa da sama suna kuka akan mutuwarsa kwana arba'in iya daga cikin mafi sharrin abin da ke faruwa ga al'umma shine Allah ya rika daukar rayukan malaman addini suna barin duniya saboda akwai karshen duniya da zai zo hadisi a muslim ce la tuqamu sa'a hatta la yuqal Allahu akbar ala wajhil ardi ba za ma yi kiyama ba sai an waye gari duk duniya ba mai cewa Allahu akbar wata riwaya kuma duk duniya ba mai cewa la ilaha illallah Allah kada yana mana wannan zamani din kuma ga hadisi ko cikin fitnatu takfir har sai an samu wasu jama'a suna cewa da dai mun ji labaran akwai labarin akwai iyayenmu da mu suna yin wata ibada sunan da sallah sallah ma completely ba ambaton ta sallah mun dai ji suna wata ibada sunan da sallah to ya kake tsammanin jahilci cin al'ummar da ba san sallah ba ba fa sun ki sallan bane jahilci ne domination din su har suka kai level na ba su ma san sallah ba sun ji labari dai wata ibada ce mai suna sallah hmm. yace Allahumma bala la taqulu al-ardu min qa'imin lillahi bi hujjatin Ali ibn Abi Talib yace ya Allah muna roƙonka kada ka sa kada ka sa al'umma ta waye gari a rasa wani ka'imun malami tsayayye lillahi mai da'awa zuwa ga Allah bi hujjatin da hujja a koda yaushe Allah ka taimaki al'umma da cikin zamanin wannan al'umma din kada a rasa mutum kwaya daya wannan kuma da ikon Allah Allah ya karbi addu'ar amma dai akwai lokacin da Allah zai karar da malaman idan wannan kuma ya zo alƙawarin Allah ne ba a fasa shi li alla tabtul lahi wa bayyinatuhu yace saboda muna jin tsoro kada hujjojin Allah da abubuwan da Allah ya bayyana mana na gaskiya duk su lalace a tsakanin al'umma kada a waye gari duk su zama cikin al'umma babu su komai da komai ya kare wannan shine abin da muke tsoro Ali ibn Abi Talib yake cewa ulaika humul aqalluna adada masu irin wannan siffa malaman da ake tsoron mutuwarsu suke amfanin al'umma masu tsayawa da hujjar Allah a ko da yaushe da dadi babu dadi al aqalluna adada yace adadin su yan kadan ne a cikin al'umma wal azamuna inda Allah qadara su ne kuma mutanen da a wurin Allah suka fi kowa daraja masu iya faɗan gaskiya a kowane wuri Allah ya ajiye su bihim ya yadfa'u Wallahu an jishi hatta ya ya'adduha ila nazairihim su ne mutanen da ke tunkuɗewa da su Allah yake tunkuɗe fitina da musifa daga hujjojinsa a kayanmu idan aka ɓata ƙur'ani sai zo su ce ƙarya ne wannan ba cikin ƙur'ani duk wanda ya haddace Qur'anin Allah da ikon Allah yana cikin su matukar yana bin Allah akai saboda kana aya kana ƙara aya ɗaya Qur'ani zai ce wannan ƙarya ne ba da cikin Qur'anin Allah to da su Allah yake tunkuɗewa an hujajihi daga hujjojinsa akan al'umma har a waye gari Allah ɗin ya me da kowane abu zuwa wurinsa in an fara ɓata musulunci su dawo su tsaftace komai a cikin al'umma duba aikin da Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alaihi a duniyar hadisi ba abun da ya dace mu yi sai ya ta masa addu'a Allah ya ji kansa to irin waɗannan malamai da su Allah yake aike ta tunkuɗewa al'umma musifa in aka nemi gurɓata ilimi kwata-kwata za su fito su tantance komai da komai saboda yadda kai mai kare addinin Allah kake baka bacci to wanda ke rusa addinin Allah fi ka rashin bacci musamman a duniyar hadisi na'am yace wa yazra'una fi qulubi ashbahihim wadannan malamai na Allah da na Allah dan suna dasa suna kiwata wannan ilimi da kuma hujjojin Allah a cikin zukatan bayin Allah irinsu suna ta tarbiyyan al'umma akan ilimi mai nagarta don Allah wanda za su kare addinin Allah ko bayan sun bar duniya hajama bihimul ilmu ala haqiqatil amr hajama ai ma'ana da khala ilimi da su da ikon Allah ya shiga zuwa ga hakikanin al'amarin da Allah yake so ya kasance su ne malaman da suka bayyana mutane ilimin gaskiya har ilimi ya shiga gurbin inda ake bukata ya kasance fastalanu mastaw'ara minhul mutarrifuna kuma suka yi kokarin neman abunda ay almutarrifuna sune almuslihuna suka yi kokarin nema a wurin Allah suka nemi tarbiyyantuwa a wurin Allah da abunda bayan Allah na kware suke tarbiyyantuwa da shi kullum shine ikhlasi yin abu don Allah na biyu koyi da sunna na uku yawan ibada ta bangaren qiyamul laili ana samun nishadi a ciki ta bangaren yawan ce da dukiya fi sabilillahi ta bangaren sadar da zumunci ta bangaren kaucewa hasada munafurci kiyayya yin ƙarya duk wannan sun tunkuɗe suna sifatuwa da abin da ke tarbiyyantar da mutum ya zama bawan Allah na kware sannan wa ansu bimastawhasha minhul jahiluna suka manta da duk abun da jahilai ke shagaltuwa da shi a duniya duk abun da jahili ya sa gaba ruwansu da shi jahili akwai shi da son kallon kwallon kafa akwai shi da tsabar son jin garaya akwai shi da sai ya bar garin nan daga nan bauchi ya kama hanya har dutse ya je kallon me ya je ji garaya ko ya bar garin nan daga nan ya tafi har Legas kallon kwallon kafa ko kuma ya bar garin nan daga nan har plateau ko har ainihin sakwara zai je shi kallon dambe sai zauna ana dambe na taka da kansa mm, mm, haka yana samun nutsuwa alabi dambe ta dima innal kulub kenan ko shi nutsuwarsa gaba ɗaya a dambe yake samun ta to wanda yake son ya yi nasara ya ce irin waɗannan malamai sun manta da duk abun da ya ainihin ya ainihin shagaltar da jahilai daga cikin abun da ya shagaltar da jahilai shine neman dukiya ba a neman ilimi duk mutumin da yake neman dukiya a duniya bai da minti ɗaya na koyan addinin Allah bai da minti ɗaya na zuwa ya ji wa'azi bai da minti ɗaya na zuwa ya koyi karatu a gaban malami wallahi lazim ya shiga cikin jahilai neman dukiya ya halatta kuma akwai alkhairi da yawan gaske a yi amma na bai zama mai amfani sai an gwama neman dukiya da neman ilimi tukunne ke zama mai amfani amma na aka shagalta neman dukiya ba a zuwa wa'azi to wannan jahilci ne shi yasa Abu Hurairah radiyallahu anhu wata rana ya shiga kasuwa ya zo masallaci lokacin sahabbai da yawa sun rasu ai suka fara zuwa da ya zo masjidin nabi sai ga ana ta karatu a masallaci can ga halga ana karanta hadisi can ga halga ana haddan qur'ani can ga halga ana tafsiri abun gwanin sha'awa a cikin masallaci abun ya bashi sha'awa ka san idan kana son addini in ka gana karatun addini ko a garin da ka je bakunta ne sai ka ji daɗi ka ga jama'a an haɗu ana karatu sai ka ji dan kai ai daɗi a wurin kamar yadda wani ya zo kwanan nan nan wurin wani ɗalibi daga gombe sunansa wani arama musa adam da ya zo kawai da ya zo masallacin ne sallah sai ce wallahi ya ji daɗi a ransa kawai abin da ya faranta marar kenan so duk mutumin da ke son Allah yana sha'awa ya ga an taru ana karanta addinin Allah amma wanda bai son Allah kuma ya tsani ya ga an taru ana karanta addinin Allah a wuri to da ya bar wajen sai ya tafi kasuwa yana zuwa kasuwa kuma me ke faruwa sai gana ta harkar kasuwanci a da Allah ka sayar mun a wallahi ba zan sayar ba a to wannan kawo kudi a to an sayar maka a to ga ga la'ada ga kawa ana ta buga a kasuwa yadda dai ake a kasuwanni sai tare yan kasuwan yace na zo muku da labari ne mai girma wanda ina ga gaskiya ba ku sani ba gara basa ne take wuce ku ga wata ganima da aka kawo ana nan za a raba jama'a kowa wannan ya rufe shago wannan ya kare wani ya fito a shagon ma bai rufe ba aka taru yace yanzu ya bar masallaci waje kaza an tara dukiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ganimar da ya bari ana nan za a raba ta jama'a an haɗu a wurin ana raba ganima wani ya bar shagonsa bai rufe ba wani ya tura kofar shagon wani ya ce na jira mun yana ce a'a ni ma na bar na a jira ne suka zo masallaci suka zazzaga mutum aka zaga wanda ya gane haddan qur'ani can can ana karanta hadisi suka gare ba wasu bukuna a tsaye a wurin ba wasu taskoki a cike suka dawo yana kasuwa to ka ce ana raba muka je mu gana komai ba karatu kawai ake yi mun je ba mu ga buhuna da kayan sau kaya ba yace ba abin da gani a wurin suka ce eh mun ce kafin mu ga ki yace to ai ne gadon annabi abin da annabi ya bari kenan na gado al ulama warasatul anbiya ai ne gadon annabi da naga ake rabawa kuma nazo an same ku na ji tausayin ku wasu na can na diban ganima na gado ku kuna zaune a nan wurin an bar ku <laughs> Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda yana yabo zuwa ga waɗannan malamai bayan Allah na ƙware Allah ya yawaita mana irin su yace sahibu duniya bi danin sun sahibanci duniya da gangar jikinsu ne kadai gangar jikin ne kawai take duniya wa arwahuhum mu'allikatun bil mala'il a'ala rayukansu suna rataye zuwa ga waje maɗaukaki taro mai albarka na mala'iku al'amarin su gabaki daya koma zuwa ga bayan Allah da suka bar duniya ana tunanin a wani matsayi suke shine almala'ul a'ala damuwa da mataki mafi girma shine kawai a nemi aljanna a wurin Allah jikinsu na duniya amma na ransu yana ya bar duniya gabaki daya suna hangen me zai faru bayan duniya kawai shine tunanin su khulafa'ul khulafa'ullahi fi biladihi ula'ika khulafa'ullahi fi biladihi wannan sune ne khalifofin Allah a garuruwansa duk garin da ka samu malamin da rayuwarsa ta koma lahira jikinsa ne yake duniya bai damu da duniyar ba to khalifan Allah ne a cikin wannan gari da ikon Allah wa du'atuhu ila dinihi kuma sune masu da'awar Allah zuwa ga addininsa sune jama'ar da ke da'awa zuwa ga addinin Allah wanda duniya kwata kwata ta tsole musu ido ba da musu shine lahira duk inda suka tsaya shine Allah ya samu wanye duniya Allah ya samu wanye lafiya kullum magana su Allah ya sa a wanye lafiya yace ha ha wannan wata magana ce ta kwaɗayi shaukan ila ru'yatihim kai ka ce yana kwaɗayin ina ma zai ga irin waɗannan malamai da za su zo bayan sa shi Ali ibn Abi Talib dan ina ma za a ce na gansu saboda iya kwaɗayin waɗannan mutane wanda duniya ba ta dame su ba suna yi wa addinin Allah ne kawai aiki yace wa astaghfirullah li wa laka Aliyu yace ina roƙa maka gafara Allah kai kuma ibn Ziyad da kuma kaina ina roƙa wa kaina Allah ya gafarta mun kuma ina roƙa maka kai ba Allah ya gafarta maka da wannan ke bayyana mana duk tsoron Allahnka baka wuce ka nemi gafarar Allah ba saboda shi wannan baban Allah Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana da automatic and authentic certificate na shiga aljannar Allah so amma yake cewa Allah ya gafarta masa tuni da kaifa ko a BBC ba mu ji labarin Allah ya gafarta mana ba kuma ko an faɗa mun san ba gaskiya bane kawai ka zauna a ce akar makalla mun ji labari a BBC da ba gafarta maka zaka ce ƙarya ne yace idza shi ita faqum anan sai kuma ibn ziyad rahmatullahi alayhi yace ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace mun idza shi ita idan ka so yanzu faqum ka miƙe asuba duk a bayan asuba ke wannan wa'azin kawai falamma asharna jalasa thumma tanaffasa kawai asuba ne ta sako kayi sai tashi ya zauna yayin numfashi sai mun wa'azi wannan wa'azin tunatarwa ne zuwa ga ɗalibin sa yake yi a cikin sa akwai darussa da yawan gaske ya fi shafan mu mu ɗalibai da kuma malamai ya kuma shafi masu neman dukiya su shigar da neman ilimin addinin Allah a takaicen takaita malami ilimin sa bai da amfani sai ya nemi ilimi don Allah ya ilmantar da mutane don Allah ya kuma yi taka tsantsan da rayuwar duniya ɗalibin ilimi bai nasara sai ya nemi ilimi don Allah ya kuma karantar don Allah sannan kuma a tayin ya sifatu da dadabin neman ilimi mai neman dukiya dukiya ba ta da amfani gare shi sai yana gwama ta da neman ilimi na bambance halal da haramun mai aikin gwamnati bai amfaninsa aikin gwamnati sai yana bambance halal da haram kuma gabaki ɗayan mu kowa da kowa a duniya kashi uku muke ce akwai malami rabbani akwai ɗalibi mai neman ilimi dan neman tsira na uku kuma sai yace akwai masu kama da dabbobi ƴaƴan awaki duk inda aka kada haka suke tafiya a cikinsu ana samun malamai ana samun ɗalibai ana samun jahilai ana samun ƴan kasuwa ina roƙon Allah Allah ya sa mu cikin al'ulama ar-rabbaniyun mu ɗalibai Allah ya sa mu a cikin muta'allimun ala sabilin naja Allah ya kare mu daga masu siffatuwa da wannan dabbobi din gaba gabaki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik salli اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك hamidun مجيد tunatarwa da nayi wancan sati na neman taimako cikin tambayoyin da muka samu daga bakin yanwa masu sauraro sai dai a duk mafi yawa a cikin takardun da aka kawo a cikin ina tamani a cikin goma na karanta tara ko takwas da rabi saboda haka wanda suka rage ban karanta ba kaɗan ne amma duk bisa gwargwadon karanta wanda na yi ba a kawo tambaya na abin da ya shafi darasin da ake ciki a yau ko abin da ya shafi darasin abin da aka yi satin da wuce ba na makala kan shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an Allahumma sai dai wani mutum ɗaya ne kaɗai daga baya bayan nan ya kawo wata takarda wanda ta ɗan taɓo maganin kaɗan saboda ka ita ne za mu gabatar da ita duk da ita ce ta zo da baya sannan kuma sauran sai mu tattaɓa waɗansu wajaje mai tambaya na farko yana cewa malam tambaya ta ita ce to ƙaho, kaho eh, ƙaho ya tabbata cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu kuma Allah ya kawo mu wani lokaci da ake ɗaukar wani cuta ta yadda ake amfani da waɗannan wannan aska to yaya yaya mutum zai yi don ya dace da wannan suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abin da zan ba da shawari gare shi akan irin wannan haka ne ga virus na HIV mai causing cuta ta AIDS wannan is a very serious problem wanda yake affecting al'umma sosai kuma wajibi ne ga musulmi ya kare kansa daga kowace cuta gwargwadon abin da zai iya ta bangaren nisantanta abin da kawai su suke ba da shawari likitoci ba wai sai a kaho kaɗai ba har aski ne yanke farce ne shine inda hali mutum ya yi wa kansa abin da bi ma'ana ya mallaki abu ya yi wa kansa wanda zai iya kamar yanke farce abin da ba makawa sai ka je amma kamar aski in mutum na da hali sukan ba da shawarin shi da kansa ya sai kilifa na askin ya ajiye idan ba zai yiwu ba to alal akalli ana iya sayan kan kilifa din wanda za rika daura ana iya maka aiki da shi na biyu kenan na uku irin wannan aska duka bai da mutum zai iya mallakan san yana so saboda kare rayuwarka ko lafiyarka abu ne wajibi a kayanka gwargwadon iya yadda zaka iya wanda ba ka iya ba ubangiji bai daura maka shi ba so da haka waɗannan abubuwa ga baki su ga wanda ke da hali abin da ke ba shawari shine kowa ya mallaki nasa in kuma ba ba mai yiwa bane to abin da ake bukatar masu irin wannan sana'o'i da shi shine kusan wajibi ne fa duk lokacin da aka yi mutum ɗaya yanke farce ko wani abu to sai an tafasa wannan abun da aka yi aiki da shi saboda sun ce tafasawa yana rage karfin kwayoyin cuta din bayan nan kuma ana iya shafa abun nan a jiki spirit ana shafa spirit a jiki in an dafa aka shafa da ikon Allah ana fatan wannan abu zai mutu so sai dai su dan watakila ko dan ƙara kuɗin aikin saboda hidimar dafa maka da sai amma spirit din so da haka mutum zai iya mallakan abin da kansa ai zai iya zuwa a masa so da haka sai a mallaka na san jama'a da yawa da dama da sun mallaki wani abubuwan gaba daya akwai wanda bai rabuwa da almakashi sai dai kira mai yanke farce ba shi almakashin ya yanke masa in ya gama sai karbi kayansa wallahu alam ta wannan kenan malam wannan wata mata ce take tambaya wai idan mijinta yana saduwa da ita sai ya ce ta ringe masa wasa ita kuma ta ce bata iya ba to wai shine yake ce mata wai Allah ya tsine mata to shine malam take so tambaya wai haka ne kenan Allah ya tsine mata tunda bata iya yi masa wasa ba to wannan tambayar zan ba wa fadilatu sheikh al-hafiz al-muhaddis dawud ya amsa mana insha Allah a wai na farko tambayar da nake shine possibility yawan wasan malam <laughs> to wannan wannan wani abu ne gaskiya da bai da asali yawwa kuma gaskiya abu ne da bai da asali cewa Allah tsine mata Allah bai tsine mata ba inda Allah ya yi tsinuwa ga mace shine inda miji ya neme ta ta ki zuwa gare shi ɗaya kenan na biyu ko kuma inda miji ya kwanta da matarsa ta je ta gaya wa ƙawayenta sirrin kwanciyan ko kuma in shi ma ya gaya abokanansa shi ma Allah ya tsine masa ka dauki littafin adabu zifaf na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai so da haka fahimtar malam ma jazakallahu khairan da ne ba dama a samu tsinuwar Allah akan wannan kuma ai a lokacin ma wasan ba mai yiwa bane ai malam wani mai tambayan yana cewa an ce ne dan zina sai an samu mutane hudu to shi shi ya samu sai da mutane uku amma sai ya amfani da kyamara sai ya ɗauki hoton na cikin hudu ɗin kuma ya ɗauke su kamar yadda ake cewa wato turmi da taɓarya ina ke ce to yaya lamarin yake za a iya karɓan wannan saida to ai in dai har riga an ɗauke su ma ba buƙatan tsanantawa a kayan shaida matuƙar su ɗin ne kuma bincike ya tabbata babu wani 419 a ciki saboda ai laysal khabar kal mu'ayana ka'ida ƙarfin labari ko mutum dubu suka bayar bai kai abin da idon ka ya gani kuma har aka ganshin ba so abin da aka dauke shi a cikin kyamara and it appears clearly babu wani 419 haka ne wannan daman ba wani mushkila a ciki kidiya shi ce a musulunci wallahu ta'ala alam a tambayar sata biyu yana tambaya ne cewa malam an ce ne yan aljanna a ranar kiyama za su yi magana da larabci to yan wuta fa to akwai magana da ake yi cewa a aljanna za a yi larabci a wuta za a yi me za a yi indiyanci a tudun a arafi kuma za a yi turanci kissosi ne kawai haka wanda malamai ke ce ta zo mu ji ta wuce ko kuma a ce da annabi adam da hawa'u suka yi laifi wai sai a kora annabi adam saudiya hawa'u aka je ta koyi daga sama shaidan sai aka je shi afirka <laughs> to wannan duk manganu ne kamar shekul islam rahimahullah cikin majmu'ul fatawa ya ce babu asar da ya tabbata cewa a aljanna da larabci ake magana dan an ce kaulan kilan salaman salama ko na mai kama da haka wannan qur'ani da larabci yake magana kowane labari yake baka labur da ya kama da larabci so zaka shi cikin majmu'ul fatawa Allah ya masa rahama yace babu asar da ya inganta cewa da larabci za a yi magana wannan ya kora wannan magana mai bukatan karin bayani riba cikin majmu'ul fatawa ta sai ya ce magana ce kawai da ta shahara bainan nas amma babu asar a kayinta wallahu alam hadisi kuma da ke cewa annabin Allah ake cewa ya ce ku koyi harshen larabci saboda ni ba larabe ne sai ko me qur'ani da larabci aka saukar da shi ko maganan aljanna ake magana da larabci ake magana aljanna dauki al-mawdu'atul kubra na ibnu al-jawziya رحمه da ده shari'a الشريعه المرفوع عن الاخبار akhbar الموضوع al ابن ne الله يمس iraqi Allah ya musu rahama sun ce wannan ba hadisi bane kwata kwata wannan bai inganta ba wallahu ta'ala alam sai tambayar wa wata din wanda take tambaya cewa tambayoyinta guda ɗaya zan karanta kuma ɗayan ta yi gaggawa ne wato ɗayan tana cewa akan maganan zuwa abin karɓar ta'aziyya ne idan waɗansu danginta ko iyayenta sun mutu kamar yadda ake zaunawa na kwana uku ita tana cewa tana so ta je ko sai ta je shi kuma yana mijinta yana cewa kar ta je shin ya halatta ta je wannan karɓar gaisuwa na kwana uku ko bai halatta ba na biyun kuma tana cewa wai kan su babu mata sahabbai ne da yadda ta je kana ta ambaton maza baka je kana ambaton mata ba amma na san cewa ta yi gaggawa ne domin sunan littafin rijalun wani sa'un za a zo kan mata to bari na fara da nan batu din an ce rijalun wani sa'un sannan ma aka yi adafi maza da mata yanzu kan maza din muke yi sai dai ba mamakin insha Allah in mun je wata gaba can gaba za mu fara wata kila daukan namiji ɗaya mace ɗaya har a kammala a haka da ikon Allah wasu kuma suka bada shawarin a dai jinkiri ba mamaki gabanin a iso matan Allah ya sa a kammala gina bangaren mata a can wurin muna raye sai zama sai su zo ma directory ba sai ma an kai kasir gare su ba akwai mata su sahabbai masu kuma jarinta a bangaren ilimi ga Aisha radiyallahu anha urwa na yabo gare yake yake cewa ma ra'aitu ahadan a'lamu bi kitabillah wala bi sunnatin wala bi faridatin wala bi shi'rin wala bi kaza wala bi kaza min Aisha radiyallahu anha wannan a bangaren ilimi kenan ga irin ummu amara ga kuda kuma irin ummu aiman annabin Allah na yabo a kansu a yaki da aka je irin na Yarmouk yana cewa inna maqamaha a'zamu min maqami fulanin wa fulanin jarintatta a filin yaki sai kira ce tafi malam wane tafi wane sahabi tafi wane sahabi har bayyana su yake yake duk tafi su ita kade ta kashe kainikin majiya karfi makiya Allah mutane tara a wajen yaki wanda suka tunkari addinin Allah ita kadai tare mutun tara ita kadai mace har ta kai level da aka yanke hannunta ta ci gaba da yaki ba ta tsaya ba to kaga ai <laughs> ai akwai matan sai dai ai hakuri wai karancin hakuri ya kawo me aka shuka anan in ana raye da ikon Allah zai tsoron Allah sa mai tsorowa din ne